hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da hudu ga watan Jun shekarar miladiya ta sha shida, wannan shine kaset na sittin da biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim walafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al Allah ubangije ji kanshi da gafara littafin iqtida'us siratal mustaqim yana tattaunawa ne game da ainihin ka'idodin da shari'ar musulunci ta gindaya dangane da aqidan musulmai a ƙarƙashin alwala'u wal bara ibn yana karantar da mu yadda ya kamata musulmi mu'amalanci wato al'adu da dabi'a da tunani da tsarin rayuwa da duk wani abu da ke da alaƙa da tafarkin kafirai wajibi ne musulmi ya guje ma ire-iren waɗannan abubuwa ibn taymiya na kawo mana ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da fatoyin malaman magabata dangane ya tabbatar da waɗannan ka'idoji Allah ya saka mashi alkhairi a darasin da muka yi a baya ibn taymiya yana ta kwararo mana bayanai dangane da hukunce hukuncen da suke da alaka da siyarwa da kafirai fili siyar musu da gida ainihin wato ba su hayan gida yi musu aiki a cocinsu yi musu aiki a wajen jana'iza kamar haƙa musu kabari da ƙera musu akwatin gawa da ainihin yi musu dakon giya ko kayan maye da sauran abubuwan da suke amfani da su waɗannan duka su ne maganganun da yake tattauna mana har ya kai ga inda ya kawo maganganu daga mazhabin al'imamu abu hanifa Allah ya gafarta mishi wanda a cikin wannan mazhabi akwai maganganun da ibn taimiyya ya fara ainihin wato tun kuɗe su don gane da cewa su a wurinsu suna ganin halascin ka ainihin siyarwa da kafiri wato ko mai haɗa giya dawa ko gero ko inabi wanda zai giya da shi babu laifi kuma ka ɗauki dakon giya gare shi babu laifi ka ba shi hayan ɗaki wanda za a yi amfani da shi a matsayin biya falo babu ainihin laifi ka ba shi hayan gida wanda zai mai da shi coci da makamantansu da shi ne ibn taimiyya ya ce malamai sun ja batta su da al'imamu abu hanifa Allah ya gafarta mashi akan waɗannan fatoyi, kuma sun mai mashi da martani ya fara kawo mana waɗannan maganganu sai lokaci ya ƙure za mu tashi a inda yake cewa wato inda yake bayani a kan cewa a za mu ɗauko daga inda ya ce wa na za'ahu ashabuna wa kasirun min a fil muqaddimati thaniya wa qalu za mu ɗan kuma baya ne kaɗan an ga wajen ko ya ce malamai sun yi ja'in ja da al'imamu abu hanifa a cikin ƙa'idar da ya kawo ta biyu suka ce iza galaba ala zannihi annal musta'jira yantafi'u biha fi muharramin harumatul ijaratu lahu idan ya zama zato yarin jaya akan wannan da zai anshi hayan waje zai yi amfani da wurin don yin saɓon Allah da aikata haramun to haramun ne a ba shi ainihin hayan wuri ɗin li'annan Nabiya sallallahu alaihi sallama la'ana asir alhamri khamri wa mu'tasiruha domin domin manzo Allah sallallahu alaihi ya la'anci wanda yake ainihin aikin dama giya da kuma wanda yake kawowa ya ce a yi mishi me yin aikin da wanda yake kwastoma da ke kawowa ai masa wal asiru ma ya asiru asiran kako ga shi mai dama giyar to yana haɗa kawai abin sha ne tsimi ne yake hadawa ko jus, lakin idza ra'a anna al-mu'tasira yuridu an yattakhidahu khamran wa asarahu istahaqqa al-la'na amma wannan da ke hada ke yin aikin hada ruwan da mahadin giyar da sunan hada jus, in ya san cewa mutumin da ya kawo mishi wannan hadin ya kawo ne a hada mishi dan ya mai da ita giya to ya cancanci tsinuwa wa hadha aslun muqarrarun fi ghairi hadha al-mawdi' Ya ce wannan ƙa'ida ce da an tattauna ta ba a nan ba Ya yi maganganu a kanta a cikin littafin shi waɗanda ba wannan ba kama a cikin majmu'ul fatawa walakin na ma'asir zimmi kismani ce amma dai laifukan da zinubai wanda zimmi kafirin amana da ke zaune a ƙasar musulmai yake biyan haraji zinuban shi sun kasu gida biyu ma na ɗaya ma a ƙadu zimma wa ikraruhu alaiha abinda akwai zunubin da kulla wannan yarjejeniyar ta hukunta a bashi yayi zunubin kamar bautar kiristanci da yake aikin coci da yake da lahadi waƙe-waƙe da yake yi da ihu a cikin coci. shi wannan asali sabo ne amma kuma an ba shi wato damar ya ci gaba da yi ƙarƙashin yarjejeniyar cewa ba za a hana shi yin addininsa ba ina ba mun gane wannan matashi tana fita ba ta rufe jikinta sabo ne yana ainihin gaisawa da mata yana cakuɗeɗeniya da ajanubai yana abubuwa ire-iren waɗannan waɗannan duka yarjejeniya da ta halasta a bashi ya zauna ƙasar musulmai ta halasta a bashi waɗannan ayyukan nashi wasani na biyu maqtada aqdu zimma man'uhu minha akwai kuma zinubai waɗanda yarjejeniya za ta da ka'ida cewa to da kaza aw min izhariha ko kuma a ce kar ka bayyana kaza kamar bayyana kirsimeti da muka ji a baya da bayyana kiɗa ko ganga ko cross a cikin anguwanni ko kasuwanni na musulmai ko wuraren zaman su kaga duka sabo ne amma za a ne sharadin to duk abin da zaka ka yi ka je ka a can cikin ka ko cikin cocin ka, kar ka fito da shi musulmai su gani ina fata mun fahimci wannan kaga zinuban da yake aikatawa shi ba irin musulmi ba ne shi musulmi dukkanin zunuban shi an haramta kuma hukuma ba ta bar shi ya ci gaba da yi ba amma kafirin amana da ke ƙasar musulmai to dole sai an tantance me abin da za a hana shi bisa ka'idar yarjejeniyar da aka yi me kuma abin da za a bar shi ya ci gaba da yi amma alqismu thani to wannan nabiyun abin da aka ce a hana shi fala raiba annahu la yajizu ala aslina an yu'ajira auyu baya. a cikin zunubai da laifukan da yarjejeniyar ta hana shi to waɗannan bisa ƙa'idan mu su ibn taimiyya to bai halasta a yi wata hulɗa da shi akan wannan ta mu'ajara ko ciniki ba almisali yarjejeniyar ta hana ya zo ya gina coci a angon musulmai to bai halasta in har ya samu halin da zai iya samun wuri a angon musulmai dama ya mallaka sai ya tunanin bari ya zo ya coci to bai halasta wani musulmi ya mai aikin kwadago ko ya mushi ainihin wato a aikin gini ko ya mushi zanen gini ko ya zama shine dillalin cinikin filin ba saboda yarjejeniyar zaman shi a ƙasar musulmai ta haramta wannan an haramta mushi yin kiɗa a kan layuka shiga ungun musulmai yana kiɗa ranar bikin shigo to bai halasta wani musulmi ya mai dakon waɗannan kayan kiɗan ya shigo da su an ba ina fata mun gane duk abin da ka'idar yarjejeniyar ta haramta yi to bai halasta a yi hulɗa da shi ta kasuwanci ko hulɗa da shi ta cinikayya a ga wannan ba idza ghalaba ala dhanni an yaf'ala dhalika in ya zama ana tsammanin zai yi haka an ce banda sai da giya inda za ka sha ka sha a cikin gidanka amma ba a halasta ma ka siyar ka yaɗa barna ba to sai aka ganshi da giya wadda yawanta ya wuce wadda zai iya sha a bisa tunani daga gani ya yi ne ya siyo ne don ya siyar ko to bai halarta a taya shi wani aiki game da ita ba ina ma alma nuna ma hukuma shi yana yin kaza da haka mai mota ne mai keke na fe ne dan acaba ne mai abin nan ne duk wanda yake wani sana'a wanda zai iya yiwuwa ya taimake shi akan yin sana'a bai halarta ya taimake shi ba saboda yarjejeniyar da aka da shi ta haramta mishi yin wannan abu ina fata mun gane wannan kal muslimi wa aula kamar yadda bai halasta a siyar ko a cinikayya da musulmin da zai irin wannan ba kuma na musulmin ma ya fi tsanani ma'ana a ga musulmi da motar giya amin da kayan giya ga sunan lodi guda kai kuma za ka wuce da motarka da kake ɗaukan kaya sai ce ka kai mashi gari kaza ai bai halasta ka kai mashi ba ko to na musulmi ya fi rashin halasci fiye da na kafiri din ba wa ammal qismul awwal wancan bangaren kuwa na zunuban da ba za a hana shi su ba fa ma qalahu ibn abi musa yukrahu wa la yuhram a bisa magana Ibnu abi musa to wannan makruhi ne kawai ba haramun bane li'anna qad aqrarnahu ala zalika dan mu ne muka bashi dama mu gwamnatin musulunci akan yi haka wa i'anatu ala sukuna hadhihi dar kai i'anati ala sukuna daril islam taimaka mishi akan zama a wannan gida kamar taimaka mishi ne akan zama a gidan musulunci ma'ana daga cikin yarjejeniyar ba a hana shi gina gida ba ba a hana shi in ya mallaki fili ya gina gida ko ya kasuwanci ba sai ya nemi ka mishi aikin da zai yi na gina gida ko ka mishi gyara a gidan shi ko fenti ce to wannan ba haramun bane amma makaruhi ne inda za ka iya kin yi tun asali da yashi amma dan yi babu laifi saboda yarjejeniyar ba tana shi gina gida ba sannan kuma shi gida ba wai shi khabif ne fi nafsihi ba kuma manci tsakanin shi da giya zai mana magana akan abubuwan da suke khabifun bi nafsihi da kuma khabithun bi sarafihi akwai wanda shi kanshi mummuna ne kamar giya kamar zina da zai yi amma gida fa sai in an yi sabo din a ciki haka shago sai in an sai da giya a ciki amma shi asalin ginin ko wurin zaman bai da wata matsala ina fata mun gani sai yake cewa a falau kana hadha min al-i'anati al-muharrama lama jaza iqraruhum bil jizya da a ce irin wannan taimaka musu akan gina su ko gyaran su yana daga cikin abin da aka haramta to da ya zama kenan jizya ma da aka ce su bayar ita ma haramun ci wa inna ma kuriha zalika li'annahu i'anatun min ghairi maslaha kadai ana kyamar ka taya su ginin ne saboda kana taimakon su ne akan abin da ba wata maslaha ga addini a ciki li imkani bai'iha min muslimin domin za a iya siyarwa da musulmi wannan filin bi khilafil iqrar bil jizya amma banda tabbatar da su akan jizya fa innahu jaza li ajli al maslaha shi ya halasta saboda jizya za ta kara wa musulmai kudin shiga wancan ko gini da za ka yi ko ka siyan musu da fili ai ba iya siyarwa da wani musulmi ya zama an wadatu daga kafiri ya zama a wannan anguwar kaga babu maslaha kamar irin wannan nan na farko an sa shi kaskanci hatta yi utul jizyata an yadin wahum sagiruna sannan kuma kuɗin da ya bayar za su shiga cikin baitul malin musulmai ne su kara wa daular musulunci karfin tattali kaga akwai maslaha a cikin abasha kasan musulmai ya bada da jizya amma a cikin asiyan mishi da fili a unguwar musulmai babu wannan maslaha maslaha kawai ta waɗannan ɗaiɗaikun mutane ne da mai filin da dillalai da shaidu waɗanda za su samu wani abu kawai yanzu yanzu nan su cinye shi su wuce ina fata mun gane wannan wa alama qala hul qabi la yajuz malam yace a bisa abin da qabi abu ya ala ya faɗa kuwa to bai ma ba ba li'annahu i'anatun ala ma yasta'inu bihi ala al-ma'siyah domin zai zama ka taimake shi akan abin da zai bashi dama ya samu karfin yin sabo min ghairi maslahatin tuqabilu hadhihi almaslada ba tare da wata maslaha wadda take muƙabalantan wannan barnar ba falam yujiz don haka qadi bai halasta wannan ba bi khilafi iskanihim daral islam sabanin zaunar da su a cikin ƙasar musulmai fa inna fihi min almasalih ma huwa madhkurun fi fawaid iqrarihim bil jizya anan akwai fa'ida da take karuwa an ambaci masla da ke karuwa a cikin fawa'idin da ke cikin tabbatar da su a ƙasar musulmai a ce su ba da jizya ma'ana musulmai ne suka zo suka ci wata ƙasa da yaƙi sai ya zama akwai kafirai a cikin ƙasa to shin a yi ijila'in su a kore su a ƙasar gaba ɗaya ko ko a bar su su dinga ba da jizya wanne ya fi malamai suka ce a bar su a cikin ƙasar musulmai su ba da jizya shi ya fi don na farko tukuna za su zama ƙarƙashin muraƙabar gwamnatin musulunci ana sa ido akan mai suke in ko sun fita za su iya wani shiri na musamman za su sake kawo farmaki sannan musulunci ya kaskantar da su tunda sun kibauta wa Allah Allah ya ba da dama a kaskantar da su shine ubangijin su suka wulakanta kansu da haka suka wulakanta sannan musulunci ya sami tattalin arzikin shi ya ƙaru sanadiyar kuɗin da suke bayarwa na jiziya. sannan kuma abu na ƙarshe idan suna zaune a ƙarƙashin musulmi cikin gwamnatin musulmai za su dinga ganin kyawawan halaye da kyan addinin musulunci sai su musulunta dama kuma abin da ake nema kenan da aka sai malamai suka karkata kan cewa idan an ci ƙasar kafirai da yaƙi to kar a kore su a zaunar da su a sa musu ƙa'idojin nan su ci gaba da rayuwa a ƙasar musulunci don waɗannan maslahohin sun fi ainihin rinjaye akan mafsada ko maslaha ta a ce a kore su to idan suna zaune a ƙasar musulmai kaga wannan ya ba da dama wata rana wani a cikinsu zai iya mallaka wani abu ya yi kasuwanci ko ya yi sana'a ko aikin gwamnati zai iya samun duke da zai mallaki wani abu bai ɗabi'atul turhal. to idan ya zo mallaka ɗin shine yake magana in ya tashi mallakar abin to menene abin da ya kamata shin as ya mai da fili ya gina gidansa ko shagon kasuwarsa ko rumfar kasuwa ko shagon sana'arsa cikin anguwar musulmai shine aka ce to kar a siyan mishi shi ya fi. ya koma can anguwa su ta kafirai yayi dan dama za a ware musu anguwa ta kafirai dan wannan a cikin siyar mishi akwai mafsada ba kamar a cikin zaman shi karkashin musulunci wanda shi ko maslaha ce akai ina fata mun gane wannan jama'a sai malam ya ci gaba da cewa wa mimma yushbihu zalika annahu qad ikhtalafa qad ikhtalafa qawlu ahmada idza bta adh-dhimmi arda al-ushrin arda ushrin min muslimin an samu zancen Imam ahmad ya saba da juna dangane da idan kafirin amana ya sayi ƙasa wadda take da ushiri ma'ana ƙasar da ake nomawa a bada zaka shine ma'anar ƙasar ushiri wadda ƙasa ce ta musulmai suna yin noma idan sun girbe su ba da zakka to idan musulmi ya siyarwa da kafirin amana wannan gonar fatawa imamu ahmad ta saba da juna a larewa ya taimi man'un min zalika mana'a min zalika fi ihdahuma imam ahmad ya ce bai halasta ba a ɗaya daga cikin fatoyin wa qala yace li annahu la zakata ala zimmi domin babu zakka akan kafiri wannan ƙasa ce wadda an fa an saba ba da zakkarta sai ka zo sai ka siyarwa da kafiri gonar to daga wannan shekarar kaga ka fawwace ma gwamnatin musulunci samun wannan dukiyar zakka da haka sai imam ahmad ya ce babu kyau wa fihi ibtalul ushri ka lalata wannan ushiri ɗaya bisa goma na zaka da ake bawa wa hadha dararun alal muslimina ka ka cutar da musulmai ka rage musulmai tattalin arziki wa qala yace qala yace wa kadhalika la yumakkinuna min istijari ardi al-ushri li hadhihi illa to haka kuma kar ma a ba su dama su karɓi hayan gonar da take ta musulmi kar a siyar musu kuma kar a ba su haya jangali kenan ko kar a ba su haya don su noma ina fata mun gane wannan domin a san da ka ba su to a wannan shekara abin da ka saba cirewa na ushiri ka ba gwamnatin musulunci to ba za a samu ba domin shi kafiri babu zaka a dukiyarsa yanzu kuma wannan dukiyar ta wannan yanayin tashi ce ko da kuwa an yi mishi wato izini ne noma wajen a matsayin watin aro ko haya ballantana kuma idan an sayar mai ina fata muna gane wannan jama'a to riwaya ta ɗaya kenan da yace fatawa imamu ahmad ta saba akan wannan wa qala fi riwayat a ɗaya kuma sai yace la ba'asa an yashtari adh-dhimmi ard al min muslimin ci babu laifi. kirista kafirin amana yana iya siyan gona ta ainihin wato musulmi wadda ake da zakkata wa ikhtalafa qawluhu idha jaza zalika fima ala adh-dhimmi fiha fima eh, ala adh fima takhruju hadhihi al-ard ala riwayatin gice wa ikhtalafa qawluhu sai kuma aka sake samun reshen magana ta saba a sa'ad da ya ce ya halasta sai magana ta sake yin reshe. cewa idza jaza zalika idan ya halasta ɗin a siyar masa fi ma ala zimmi fi ma tukhriju hadhihi al-ard dangane da menene shi wannan kafirin yanzu zai ba gwamnatin musulunci game da abin da ya noma a wannan ƙasa a larewa ya ce nan ma sai aka samu magana ji ina fata mun gane wannan fa qala fi ihdahuma a ɗaya daga cikin riwayoyin guda biyu Imam ahmad ya ce la ushra alaihi babu zakka akan shi wala shay'a siwal jizya babu komai akan shi sai dai biya jizya da yake biya dama can ta matsayin shi na kafiri mai zauna a ƙasar musulmai wa qala fi riwayat al-ukhra a ɗayan riwaya kuma sai yace alaihi fi ma yukhriju min hadhihi al al-khums wajibi ne ya ba da ɗaya bisa biyar na abin da ya fitar daga wannan gona bi'ifa ma kana alal musulmi ninkin abin da musulmi zai bayar kenan kaga musulmi zai bada sai an raba goma ya bada daya ko sai an raba goma ya bada daya shine ushiri ko shi kuma zai bada daya bisa biyar kaga kaman ya ninka abin da musulmi zai bari kenan kaman ka ce a waccan goma zai bada kashi ashirin kenan wa min man haka riwayatan annahum yanhauna an shira'iha daga cikin malamanmu inji imamu ibn taymiya akwai wanda ya hakaito riwaya daga malaman hanabila cewa suna hana siyarwa da kafiri gonar musulmi a ƙasar musulmi fa inna shtira'uha ad'afu alaihim ad'afu alaihim al'ushur domin sai da ita din yana ninka wa kafiran wannan ushuri din wa fi ahmad ma yadullu ala hadha ci a cikin maganganun imamu ahmad akwai abinda ke nuna haka fa in kana qad ikhtalafa qawluhu fi jawazi tamlikihim amir al-ard ushriya yace fa kana in ya kasance maganar shi akwai qad ikhtalafa qawluhu zancen shi ya saɓa. fi jawazi tamlikihim amir al al-ushriya a cikin halarci ko rashin halarcin mallakawa kafiri ƙasa wacce ake ba da zakatta lima min raf'il ushri saboda abin da ke cikin haka na daga yawan ushirin fal mafsadatu ad hasila bi kufrihim wa fisqihim fi daril ah, fi darin kanat al-muslimina yu'badu Allah yu'badu Allah fiha wa yuta a azamu mimman al-ushri yace to abin da ke cikin barnar da ke cikin addinin na kafirci da fasikancin da za su dinga yi a gidan da na musulmai ne inda da ake bautawa Allah ake mishi da'a to ya fi girma fiye da hana ushiri. abinda yake cewa shi ne. malamai suka ce haramun ne a siyarwa da kafirai gona saboda in an siyan musu gona za a fawwata ushiri. fatawa ta biyu kuma suka ce a in an siyar musu sai a ninka ushirin ko ne sai ya ce amma malamai suka ce kar a siyar musu ɗin saboda ɓarnar da ke cikin a siyar musu su koma suna saɓon Allah suna kafirci a cikin ƙasan musulmai a wurin da ake bautawa Allah ake ɗayanta shi ɓarnar da ke cikin wannan ta fi alherin da ke cikin ninka wancan jiziyar da za a yi kuma dama kullum ana yin dar'ul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih in aka kalli cewa in an sai musu da wannan gona to za su bada ninkin abin da musulmin da ke noma wajen yake bayarwa idan suka mallaki wurin kuma za su yi barnar da da ba a yi a wurin to yin wannan barnar shi ya kamata a tun kuɗi fiye da kallon wancan amfani da za a samu kamar yadda misali aka ce yanzu ba a shigo da giya misali gaba ɗaya garin zaria misali sai zama rashin shigo da giyan nan ya sa zariya local government tana asarar rabin mukaddara misali na biliyan ɗaya sai ta tunanin to ai gara ta bari a shigo da giyan nan ta samu ƙarin rabanu na biliyan ɗaya ko sai malamai su ce a'a Sabon allan da zai biyo bayan shan wannan giyar idan ta shigo garin nan tun kuɗe shi ya fi amfani ga al'umma musamman da ke garin nan fiye da samar da wannan biliyan ɗayan da za a ce a ba a gyara musu tituna da kwazazzabansu a kawo musu ruwan famfo da lantarki ko mun gane jama'a sai a haƙura da wannan kuɗin don a kare wa mutane imaninsu da addininsu da ɗabi'arsu ko mun gane wannan jama'a da haka kara wannan imanin da addinin da ɗabi'un yana gaba da ainihin samar da jin daɗi na duniya na nan kusa to ne daga cikin abin da dama har a mataki na ɗaiɗaiwa alal mustawal afrad ba ma iya ganin shi ko kuma koda mun gani muna rantsa idan mu kawai mu dinga aiki da wato baki na qur'ani ya ci mu bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa mutum nawa ne wanda yake kallon cikin sana'ar shi da cikin aikin shi na gwamnati ko kasuwancin shi yake kallon irin waɗannan ka'idojin game da zai samu kaza kuɗi zai samu kaza muƙani zai samu kaza wadata amma a lokaci guda kuma wannan samun zai shigar da ko dai shi ko shi da iyalansa ko shi da al'ummarsa cikin wani kunci a addinance waye yake kallon wannan yace to bari ya haƙura da wannan fa'ida ta duniya don karewa musulmai wannan falalar ta imaninsu very few ɗan kaɗan ne masu wannan tunanin kala da kyau ka gani Ma'ana yanzu ba azumi ya kusanto ba mai sai da siga da mai sai da madara da mai sai da kwai da mai sai da kai kyalama waɗannan yanzu na masu kuɗi ne mai sai da masara da wake ya tunanin to in ya ƙara kuɗi mutane dole za su siya dai ba yadda suka iya dole za su ci ko da bashi ko da kuɗi hannu ko bari ya takura musu don ya samu ƙarin riba ko ko ya sauƙaƙa musu kai ya ƙuntata wa rayuwarsu bayan Allah ne ba kowa ne ke kallon wannan cewa in ya sauƙaƙa musu shi ma Allah ya sauƙaƙa mushi ba sai ya kuntata musu din abin bakin ciki da dukkanin masu yin sana'o'in musulmai ne kaka ma tun daga kan masu kamfanonin da direbobin da ke kawo safarar kayayyakin daga wuraren da ake sarrafa su da leburan da ke yin saukalan da 'yan kasuwan da suke distributing da ƙananan 'yan kasuwa da ke siyarwa da kuma masu sayan wata maga da mal albani yake fada nan Allah ya gafarta mashi ya ce to yanzu laifin da muka muku 'yan kasuwa saboda muna azumi ya zama laifi kenan a yayin da kafirai da sauran 'yan duniya idan za su yi wani sha'aninsu sai su yi taksif sai su yi ainihin wato su rage farashi mai ake ce mashi discount ko sai a yi discount saboda alfarmar wannan barna amma idan watan azumi ya zo to babu wata alfarma da ake wannan ya daga cikin muguwar ɗabi'a ta mutanenmu Allah ya tsare mu sannan a lokacin da za a ce bari ka je ka yi wani aiki ko wani abu da aka tura ka kai ne ma'aikaci a hukumar kula da gine-gine misali ko a ted fund ko a ministry of environmental za a gina wani gini ko za a yi wani titi ko za a ja ruwa waje kaza kai ne supervisor haka je aka ce to ga biliyan ɗaya ko miliyan dubu miliyan ɗari uku ka kau da kai kawai kagan ka saka wannan miliyoyin za ka ji ka da nauyi amma kuma za a yi hanyar a yi ta ba ta kai kwalitin abin da aka yi yarjejeniya a kwangilan ba ƙarƙashin haka za ta lalace da wuri za a yi ta hatsari a yi ta mutuwa kai kuma kawai ka ɗebe kuɗaɗenka ala hisabil umma mutane ba su tunanin wannan ba su tunanin irin zunubin da suke ɗibo kansu idan kai sainin cewa an yi daidai a madadin duka al'umma madadin gwamnati da al'umma ya zama kuma kana sana ba daidai aka yi ba to kasancewa duk hatsarin da aka yi akan hanyar nan ka da kamashu da hatsarin da ya zama dalilin shi rashin ingancin hanyar ne ka da ran da duk wannan ginin ya gaji da tsayuwa ya faɗi saboda rashin ingancin shi ka da kamashu akan duk asarar da aka yi ta rayuwa ko dukiya ya kamata mutane su dinga tana wannan abin ya wuce kawai a sama kuɗaɗen ka ka danne su ko ka ji nauyin su a akawun ɗinka kawai ka ci gaba da harkar ka ya wuce nan ina fata mun gane wannan kuma ku duba yadda sun ce suke tantance mana ka'idoji game da kiyaye amanar addinin mu da rayuwarmu da kiyaye amanar zamantakewar al'ummar mu cewa babu shakka idan an bar kafiri ya mallaki gona ƙasar musulmai zai ba da jizya zai ba abin nan wato ushirinta baya ga jiziyarsa. don haka wannan hanya ce ta ƙarin tattalin arziki ga gwamnatin musulunci amma saboda barnar da zai kawo sanadiyar wannan damar da ya samu aka ce a haƙura da wannan dukiyar Allah ya tsare mu shimala ya ci gaba da cewa wa kazalika sai ce wali haza taraddada don haka ne maganar imamu ahmad ta kai ta kawo hal yurfa'u dararu bi man'i ittamalluki bil kulliya shin wannan cutarwar ma za a iya ɗauke ta idan an hana shi mallaka gaba ɗaya in a tajwizil bai idan ya zama akwai halascin siyarwa in ma an yi attala haƙƙul musulmina au tu'khadha zakatu min al-kuffar dan in ka ce ya halasta a siyar to ko dai a sanadiyar haka kana halasta a lalata haƙƙin musulmai shine haƙƙinsu na kare musu addininsu ko kuma a anshi zakka daga kafirai wanda duka biyun ma ghairu mumkin duka biyun ba daidai ba ne fakana man'u tamliki tamalluki ashal dan haka hana mallakar wurin ya fi sauki kama mana'anahu min tamalluki al-abdul muslimi kamar yadda aka hana kafiri mallakar bawa musulmi wal mushafi aka hana kafiri mallakan alƙur'ani lima fihi min tamkini aduwullahi min auliya illah don in ka halatta wa kafiri mallaka bawa musulmi to ka baiwa makiyin Allah dama ya zama shine shugaba akan masoyin Allah shi bawan waliyin Allah ne mumini mai gidan shi kuma kafiri ne ka ba dama kafiri ya shugabanci musulmi kenan wa kalamillah in kuma ka bada dama aka siyarwa da kafiri ko aka mallaka mashi alkur'ani to ka ba dama kenan makiyin Allah ya mallaki zancen Allah ya zama yana da yana da hauzi yana da sultani akan Qur'ani littafin Allah ina fata mun gane wannan jama'a to kamar yadda aka hana siyarwa da kafiri musafi da siyarwa da kafiri bawa musulmi haka kuma aka hana siyarwa da kafiri ƙasa ta gona ko ta gina gida a ƙasan musulmai wa kadhalika namna'uhum ala zahiril mazhabi min shara'is sabi haka nan bisa zahirin mazhabin al-Imam Ahmad mun hana an hana siyan musu da bayi as-sabiyu bayi allazi jara alaihi sihamul muslimina bayin da aka riga aka raba suka fada hannun musulmai ma'ana waɗancan bawan wancan bawan dama musulmi ne wannan kuma bawan da an riga an kamo shi ba amma riga an san ya musulunta ko bai musulunta ba amma dai ya tashi daga cikin dukiya gaba ɗaya an raba kowa ya san nashi ko to haramun ne kai ka sayarwa da kafiri naka kama sharta alaihim umar bin al-khattab radiyallahu anhu saboda umar dan khattab ya kafa musu ka'ida aw yurfa ad-darar bi ibqa'i haqqi ardi alaihi ko kuma a ɗauke wannan cutarwa ta hanyar tabbatar da ainihin ƙasar gare shi kama yi ukhadu min tajara fi ardil musulmina. a bar mashi ƙasar sai a dinga karɓan ainihin wato jizya daga gare shi kamar yadda ake karɓa a gurin wanda yake kasuwanci a ƙasar musulmai minhum daga cikin kafiran da'ifa ma yi ukhadu min na minar zakati ninkin abin da ake karɓa daga musulmi na zakka wai takharraju annahu la yu'khadhu minhu illa ushur wahidin kal mas'alati da haka sai a fitar da magana cewa ba za a karbi komai a wurin shi ba sai ushiri ɗaya kamar yadda zai zo a cikin wannan gaɓa mai zuwa wa hadha fil ashariya allati laysat kharajiyya wannan fa ana magana akan ƙasa ce wadda ake ba da ushirinta fil ushriya amin wadda ake ba da ushirinta ake ba da zakkarta laisat kharajiyya ba ƙasa haraji ba bambanci ne yake so ya kawo mana na ainihin wato yadda malaman fiqh suke kiran sunayen gonaki din akwai wanda suke ce mata ushriya wato wadda ita ƙasar gonan musulmai ce suna ba da zakka ne to ushriya kenan akwai kuma harajiya ita kuma asali a cikin ƙasar kafirai take su kuma suna ba da haraji jizya kenan ina fata mun gane wannan haka suka fassara shi a cikin mu'jamu lokacin fuqaha bambanci tsakanin ushriya kasa ushriya da kuma ƙasa harajiya waccan haraji sai in wato sa'i ya zo sai ya ce to ga abinda za a karba bana na haraji ga abinda gwamnati ta saka kowane shekara akan yanka gwargwado ne ko kuma a yi shi percentage ɗin samun mutum kamar yadda sayyidina umar yake yanka musu ita ko zakka an riga an san sabunta sananne ne a cikin ainihin qawaid da soshi na shari'a fa amma al-kharajiyya fa qalu laysa lidhimmi an yabta'a ardan fataha al-muslimuna anwa kharajiyya ita ce ƙasa wacce ainihin wato aka bude ta da ƙarfin ko. wadda ta zama ƙasan musulmai ta hanyar yaƙi to ba bai halarta ga wani kafiri ya sayi wata gona a ƙasa ba wa idza bai a ardil anwa kana hukmu zilli fi ibtiya'iha ka hukmihi fi ibtiya'i ardil ushr al mahad in ma har muka halasta siyan mishi da kasar da musulmai suka cita da ƙarfin yaƙi? to zai zama hukuncin ta kamar hukuncin siyar mishi da ƙasa a cikin ƙasan musulmai ce wadda ake ba da zakatta iz jami'ul ardi ashariya ushriya indana wa inda jumhur domin gaba ɗaya ƙasashe wato gonaki a wurinmu da sauran malamai in jibin taimiyya dukansu suna da zakka ne na ushiri bi ma'ana annal ushira yajibu fi ma akhrajat ma'ana haka shine wajibi ne a bada ɗaya bisa goma na abin da wannan ƙasa ta fitar wa kadhalika al-ardu al-mawat min ardi al-islam allati laysat kharajiyya hakanan kuma ƙasa gonaki ko filaye waɗanda suke matattu wanda ba a noma su virgin land ko wanda aka riga aka daina amfani da su wanda suke cikin kasashen musulmai ba na haraji ba halin zimmi an yamtalika habil ihya shin zai iya halasta ga kafiri ya je mallaki wannan kasar ta hanyar raya ta kuma da shari'a musulunci idan ka je daji inda babu mai shi babu wanda ya zo ya killace can nan nashi kawai ƙasa ce ta Allah sai ka je ka gyara ƙasa kai katange ta zama taka za ka sarrafa ta da gwargwadon abin da ya halasta gare ka na yin gini ko gona ko gidan gona ko kamfani ko wane ne wannan haka yake a ka'idar shari'a Allah to shin kafiri ma zai iya zuwa kawai yanzu ya samu daji a wajen ƙasar musulmai Sali a ce nan zariya sai ya ce kama daji hanyar Kaduna din nan sai ya je wani waje can nesa inda babu gona babu komai sai ya yanka ya gyara shin zai iya raye ƙasa ta haka qala ta'ifatu min al-ulama'i wasu malamai suka ce laisa da zalika bai halasta a bashi haka ba huwa qaulu shafi'i wa ibn hamid ah, wa ibn hamid wannan ita ce magana imamu shafi'i da ainihin ibn hamid wa hada qiyas ihdar riwayataini an ahmada fi man'i ibtiya'iha wannan ɗaya ne daga cikin kiyasi na riwayoyi biyu daga ahmad akan ainihin hana shi siyan wannan kaji kenan daga imamu shafi'i da al-imamu hasan ibn hamid al-baghdadi wani babban malamin hanabila da kuma shi shi Imam Ahmad din fa innaha idza lam yujawwiz lam yujawwaz tamlukuha tamallukuha bil ibtiya'i fa bil ihya'i aula domin ita kasar in ba a halasta mishi ya mallake ta ta hanyar saye ba ta yadda sai musulmi sun samu wani kuɗi wanda zai zama shine iwat na gonar da ya samu to a haramta mishi ta hanyar ya mallaka da rayawa yafi dan in zai siya in har an ce ya halasta ya siya kaga siya sai wani musulmi ya samu wani abu a ciki tun kuwa ka ce bai halasta ba ma inda musulmi zai samu wani abu to ya fi dacewa a halasta mashi rayata domin a gun rayawa ba zai asara ko kwandala da sunan ya ba wani iwa muƙabil na gonar da ya mallaka ba har samun gane wannan to in ya zama ana so a tura mafsada ne to mafsada ta fi a cikin abashi ya raya ƙasar da da kan shi ne ya raya ta ba sai yayi ba da haka nan ma aka hana na'am eh oke wabnu hamid ne ko a'a wabnu hamid ne me yace anaka eh a'a kuskure ne ibnu hamid ne ibnu hamid ne haka yake a cikin nuska muhaqqaqa ibn hamid al-ghazali ba ba al-ghazali ba ibn hamid sunan shi al-hasan ibn hamid ibn ali ibn marwan al-baghdadi babban malami ne daga cikin limaman hanabila a zamanin shi ya da littafi al-jami'u fil madhhab da kuma sharhin muktasar al-kharqi na fiqhun hanabila ya rayu zuwa farkon karni na biyar ya rasu shekara 403 insha Allah tarihi na cikin tafin tabaqatul hanabila wanda yake da irin nawa zai ga cewa haka ne ko yes waɗanda suke wannan bugu na abin na darul fadila din haka yazo da shi kuma shine muhaqqaq din wancan bugun ina ne na misra ne ta Allah shi kyautu san bugun misra kamar na Najeriya ne sai abinda kake su buga ma shi za su buga ma da ƴan misra da ƴan China duk ɗaya ne duk abinda kake su maka shi za su ba su da wani standard na quality in kana son mai kwaliti za su ma in kana son irin na ƙasar ku za su ma <laughs> shi za ka ga wani tafi da aka rakata daga ƙasar nan to misira ake kai shi a buga ko beirut labanan saboda kasuwa ce kawai buɗaɗɗiya wani ma an ka je ka ga madaba za ka ga wani ɗan shago ne haka bai fi kamar shagon mai niƙa ba nan nan ne madaba kawai irin waɗannan side abin nan publishers ɗin ne irinsu ne Allah shi kyauta to sai ya ce lakin kad na bainahuma bi annal al a ardun amira yace a iya dai a raba bambanci tsakanin ƙasar da za a siyar masa da ƙasar da zai raya da kanshi cewa wadda aka siyar masa ardun amira rayayyar ƙasa ce fa fihi dararun a nan akwai cutarwa tabbatacciya in ya siya bi khilafi ihya'il mayyita sabanin ƙasar da zai raya matacciya fa innahu la yuqta'u haqqan shi ba a da tabbacin in ya raya ta ta zama fertile ta zama ta zama dukiya babu wannan tabbacin kamar yana yin kantafi ne maso ma'asara. wal mansusu an ahmada wa alaihi jumhur min ashabihi annahu yamlikuha ihya amma abin da aka samu nassi karara daga imamu ahmad da mafi yawan ɗaliban mazhabinsa to shine cewa idan kafirin amana ya raya wata ƙasa a wajen garuruwan musulmai to ta halasta gare shi ya mallake ta wa huwa qawlu abi hanifa wa ikhtalafa fihi an malik abu hanifa ma mazhabin shi kenan amma an samu saɓani daga al malik dangane da haka wa qala summa hal alayhi da ushru fihi riwayatani shin akwai ushiri a cikin wannan sabuwar ƙasa da ya sama ya raya ta ya gyara ta zama rayayya nan ma akwai magana biyu qala ibn abi musa wa man ahya min ahli dhimmati ardan mawatan fahiya wanda ya raya ƙasa matacciya daga cikin kafiran amana ta zama tashi wala zakata alaihi fiha babu zakka akan shi game da wannan ƙasa wala ushra fi ma akhrajat babu ushri akan abin ta fitar wa qad ruwiya anhu riwayatan ukhra riwayatan ukhra an riwayato wata riwaya daban wadda ba wannan ba annahu la kharaja ala ahli dhimma fi ardihim babu haraji akan ainihin kafiran amana game da ƙasarsu wa yi ukhadhu minhumul ushru mimma yukhriju amma ba a anshi ushiri daga abin da ta fitar yudaf afu alaihim za a ninka musu wal awwalu anhu azharu wancan zancen na farko shi fi bayyana daga ainihin ibnu abi musa da ya hakaito akan mazhabin imamu ahmad fa hadha alladhi hakahu ibnu abi musa min tad'if al ushri fi ma yamlikuhu bil ihya huwa qiyas tad'ifihi fi ma yamlikuhu bil ibtiya' wannan abin da ibnu abi musa ya kawo na cewa a ninka mushi ushiri dangane da ƙasar da ya mallaka ta hanyar rayawa kiyasi ne akan ninkawa ta hanyar ƙasar da ya mallaka ta siyarwa kamar yadda muka ji a baya lakin naqala harbun anhu fi rajulin min ahli dhimma ahya mawata sai dai harbu ya nakalto daga imamu ahmad game da mutumin da ya raya ƙasa matacciya cikin kafiran amana qala imam ahmad ya ce huwa ushrun ɗaya bisa goma ne fahimar fahima wa ghayruhu min ashabi sai a qadi abu ala da shi da wasu daga cikin malaman mazhabin imam ahmad suka fahimci cewa annal wajiba huwa al-ushru al-ma'khudhu min al-muslimi min ghayri sai suka tsammanci cewa abinda wannan magana take nufi za a ɗauki ushiri irin wanda ake karba daga musulmi ba tare da annanka ba fa hakau fi wujubil ushri fiha riwayatayn shine suka kawo riwaya biyu game da batu akan ushirin wabnu abi musa naqala riwayatayn fi fi wujubi ushirin mudha'af shi ko ibnu abi musa ya kawo riwaya guda biyu game da cewa ushiri din sai an ninka shi wa ala tariqatil qadi malam yace bisa mazhabin al-imam al-qadi abu ya'la al-farra yukhraju min mas'alati al-ibtiya'i kadhalika za a anshi haraji daga ainihin mas'ala ta abin da ya siya wa hadha alladhi naqalahu ibn abi musa asah amma wannan ciro wannan ibn abi musa yafi inganci cewa za a ninka mishi wannan ushiri ne ninkin abinda musulmin da ke da gonar da yake bayarwa fa innal kirmani wa muhammad ibn abi harbin wa ibrahim ibn hani wa yaqub ibn bakhtan naqalu dukkan waɗannan malamai al-kirmani Shi ne harbu ɗan Isma'ila ɗin kenan dai akan karanta Kirmani ko Karmani duka da Muhammad ibn Abi Harbin shi ma babban malami a mallabin Imam Ahmad shi ne Muhammad ibn Naqib ibn Abi Harbin al-Jurja'i ɗaya daga cikin ɗaliban Imam Ahmad wanda Imam Ahmad suka yi zaman karatu tare da shi kuma suna yi ma junansu musayan saƙonni na tambayoyi da neman ƙarin bayani da Ibrahimu ɗan Hani'in annai saburi yana da ainihin masail da ya kaito daga imamu ahmad babban malami ne a mazhabin hanabila ya rasu jihar shekara 265 allah ya gafarta musu gaba daya da yaqub ibnu bakhtan yaqub dan bakhtan wato shi ma ɗaya ne daga cikin ɗaliban imamu ahmad dukkaninsu suka ce anna ahmada su'ila imamu ahmad an tambaye shi wa qala harbun shi harbu a tashi riwaya sai ya ce sa'altu ahmada ya zo da lafazin shi ne ya tambayi ahmad ɗin ƙultu na ce da shi in a haya rajulun min ahalin zimmati mawatan ma za a idan kafirin amana ya raya ƙasa matacciya menene a kan shi ƙala sai imam ahmad ya ce amma ana amma ana fa'aƙun laisa alaihi shi'un ni ina cewa babu komai ƙala wa ahalul madinati su kuma lawan fiƙihun madina ya ƙuru na fi haza ƙaunar hasana suna da zance mai kyau akan wannan ya na suna cewa la yutraku dhimmi an yashtariya ardal ushr kar ma a sake a kafiri ya sai kasar qala ya ci gaba da cewa wa ahlul basarati yaquluna qawlan ajaban su kuma basarawa suna faɗan magana bai man mamaki yaquluna suna cewa afu alaihi al An ninka mashi ainihin harajin nan na ushr kaga inda ya faɗi maganar shi ya haƙaito maganganu guda biyu daban-daban malaman madina da suka ce sam bai halasta ba malaman ƙasar basara da suka ce ya halasta kuma ma bayan halasta ga abin da za a yi ƙala wasu altu ahmad maratan ukura kultu in a haya rajulun min ahalin zimmati mawatan ƙala huwa ushirin na ce da shi idan wani kafiri ya raye ƙasa matacciya ya za a yi yace go zai ba da ainihin ɗaya bisa goma wa qala marratan ukhra wani lokaci kuma yace Laisa alaihi shay babu komai akan shi warawa harbin an ubaidillah ibn hasan al-ambari annahu qila lah ya ƙara rubaitowa daga ubaidillah ɗan hasan al-ambari alƙalin ƙasar kenan yace in qila lahu an tambayi wannan alƙali wanda yake ainihin alkalin ƙasar basara babban malami ya da hadisi a cikin sayin muslim aka ce akhadhakum akhadhakum al-khums min ahli من من أرض أهل الذمة التي في أرض العرب أبي أثر عندكم أم بغير أثر الله شقافة كمالا كو الله جارا القالي كنا أنسان خمسي أقولن كافري أتكين قونا كنس ركي قسل لا ربا مسلمي شن كنا دا حديثي كنا دا أثري واتو ونمدو قرادا كما قباتا كوكو اجتهاد كني qala sai yace laysa indana fihi asar ba mu da wata madogara daga magabata walakin qisnahu bima amara bihi umaru radiyallahu anhu amma mun yi kiyasi ne akan abin da Umar dan Khattab Allah ya kara masa ya dai umarni da shi an yi ukhadha min amwalihim cewa a karba daga cikin dukiyarsu idza tajaru biha in sun yi kasuwanci da dukiyar wa marru biha sun gudana da ita a cikin ƙasashen musulmai ala usharin cewa a karɓi ɗaya bisa goma ya ce wannan ne kiyasa cewa noma ɗin nan shi ma juya dukiya ne tunda za su juya su samu riba to sai a karɓi ɗaya bisa goma ya ce wannan ne kiyasan da muka yi fahara ahmadu radiyallahu anhu su ila an ihya izimmiyyar ardi fa ajaba bi annahu laysa alaihi shay kaza imamu ahmad an tambaye shi game da ainihin wato raya ƙasa matacciya da kafirin amana zai yi ya ce babu kuma a kan shi wa zakara ikhtilafal fuqaha'i fi mas'alati ishtira'ihi al ya kuma ambaci mas'alar saɓanin malamai game da ainihin wato sai mishi da ƙasa ɗin hal yumna'u shin a hana shi aw yud'afu alaihi al-ushr ko ko a siyan masa ninka mishi harajin wa hadha bayyana laka masalatai al inda indahu wahida wannan yana bayyana maka cewa mas'ala a wurin shi guda ɗaya ce wa huwa tamalluku dhimmi al-ard shine mallakar da kafiri zai ma ƙasa da ake bada wato ɗaya bisa goma abin da aka fitar na noma daga jikinta sawa'un kana bibtiya'in aw ihya'in aw ghairi zalika daidai wa daida shin tasiyarwa ne ko ta rayawa ya mallake ta wa kadhalika zakara al-ambari qadi ahli al-basra annahum ya'khuduna al-khumsa min jami'i ardi ahli Zimmal al-ushriya hakanan aka ambata cewa wannan alƙari al'ambari alƙalin mutanen ƙasar basara yana amsan humusi daga gonakin kafirai ga baki ɗayansu waɗanda suka riga suka mallaka yana amsan ɗaya bisa goma ɗin Wazalika ya ummu ma malakan tiqalan aw ibtida'an wannan yana cikin abin da wannan kafirin shi ya mallake shi ne ta hanyar intiqal mulkin ya tashi daga wani ya koma wani shine ta hanyar siyarwa ko kyauta ko gado ko makamancin haka A da'ar ko kuma shine farkon wanda ya mallaki abin ta hanyar rayawa abinda hulasa maza take cewa shine asali bai kamata a siyarwa da kafiri gonan musulmai ba aslan in kuma har aka wayi gari ya mallaka ta hanyar saye din wani ya zagaya ya siyan mushi ko ta hanyar ya je ya raya ba a sani ba ta zama tashi to daga ran da aka yi discovering cewa ya mallaki wannan abun wajibi ne ya dinga ba da wannan ainihin ushiri din saboda yanzu a yi kiyasin shi akan cewa e ya mallaki dukiya kasan musulmai kuma tana karuwa ta hanyar juya ta da yake yi to wajibi ne ya ba da wannan abin da ake barwa karkashin kiyasin da wannan alkali ya yi akan ka'idojin da umar dan khattabu ya gindaya musu na zama ƙasashen musulmai jama'a ina fata muna biye da waɗannan maganganu karatun ya juye gaba ɗaya kuma ya koma fiƙihu na ahkamu halin zimma, saboda karatun nasibin taimiya akwai yawa ne kindin ne ba wai kawai dan periferal ne haka sama sama ana ana wucewa ba a'a kaji yanzu za a daɗe kuma ana wannan tattaunawar sai an yi karatu wajen guda hudu biyar hala duka wannan tattaunawa ce akan ka'idoji na kasuwanci da transaction na siyarwa ko mallaka ko haya ko bashi da makamantansu tsakanin musulmai da kafiran amana wanda suke bana ƙarshen musulmai Allah ya gafarta ma waɗannan manyan malamai da suka yi ma musulunci wannan aiki wa hadha yufiduka anna ahmada idza mana'a dhimmiya an yabta al-ard al-ushriyya fakadhalika yamna'uhu min ihya'iha wannan zai nuna maka cewa to wannan fatawa tana nufin Imam Ahmad in ya zama ya hana a bar kafiri ya sai kasan musulmai wadda take ana bada ushirinta to kenan ya hana ma a bashi ya raya wannan ƙasa matacciya wa annahu idza ukhidha minhu fi mabta'ahu al-khums fa kadhalika fi ma ahya'u sannan kuma cewa in za a amshi wato khumsi daga abin da ya siya to haka ga abin da ya raya ma sai an ansa wa anna man naqala anhu ashara ushran mufradan fil ardi al-muhya dun al-mubta'a falaisa bi mustaqimin wa inna ma sababahu qawluhu wa inna ma sababu qawluhu fi riwayat al-ukhra allati naqala hiya ardu ushin yace kuma zaka gane cewa waɗanda suka cirato magana wa annan man naqala anhu ushran wanda suka hakaito daga gare shi ya ce ushiri kadai mufradan ushiri guda daya fil ardil muhya a ainihin kasar da aka raya dunal mubta'a badda wadda aka siyar masa falaisa bi mustaqimin wannan riwaya ba mi kakkiya bace wanda ya hakaito bambanci tsakanin abin da za a karba tsakanin ƙasar da aka raya da ƙasar da aka sayar ce to wanda ya ruwaito wannan to bai dace wajen ruwaitowa ya kuskure fahimtar shi wa inna ma sababuhu dalilin wannan kuskuren wajen riwaya qauluhu fadin Imam ahmad fi riwayatil ukhra a ɗayan riwayar allati na qala al-kirmani wata kirmani ya cira to mana da aka ce ahmad ya ce hiya ardu ushrin ƙasa ce da ake ba da ɗaya bisa gomanta walakin na hara kalamun mujmalun kad fassarahu abu abdullahi fi madin akhar wannan magana ce dunkulalliya wacce alimamu ahmad ya fassara ta shi da kanshi a wani wuri daban wa bayyana ma'akhadahu ya bayyana abin da yake nufi da ita cewa a sani fa ƙasan musulmai ce asali ba yana nufin a bada kafirin da ya mallake ta ya ci gaba da bada irin abin da musulmin da ke mallakan wurin a da yake bayarwa ba ba abin da yake nufi ba kenan wajibi ne shi kafirin a ninka mashi a cikin kasar da ya mallaka duk da mallakan khilaful aula ne da cikin kasar da ya raya duk da rayawa ita ma khilaful aula ne ina fata mun gane wannan wa naqalul fiqi in lam ya'rifu an-naqilu ma akhadha al-faqih wa illa faqad yaqa'u fihi al-ghalatu kaseera cirato wata magana ta fiqhu daga wani malami kar ka yi shi ka fahimci me yake nufi in ba haka ba za a samu kuskure a cikin abin da wannan wata kaida ce yake karantar da mu in zaka bada labarin wani fiƙihu da wani malami ya faɗa to yi kokari ka fahimci abin da yake faɗi tukuna kafin ka je ka bada labari ta yi fata wanda yake yi ba ita za ka je ka kai gaba ba in baka fahimta ba za a samu kuskure mai yawa in ya zama ka kuskure ji ko ka kuskura fahimta ina fata mun gane wannan jama'a in ka kuskura ji ko kuskura fahimta na abin da wani malami yake bayarwa na fatawa warka je ka bada labari har sai kayi tabayyun in ko ba haka ba za a iya samun tataɓar game da fatawa ina jin za mu iya tana labarin da malai taɓa ba mu anan wani ya je ya ce wai mala bakar gumi Allah ya gafarta mishi ya ce susa asali susa ya ce susa ba ta ɓata sallah da wannan alula ne kago alula da wannan ba da labari ya je kawai sai ya cire s na na farko ya saka t sai ta koma tusa maimakon susa susa haka ko sai koma tusa tusa da ke fita mai kare alula ya je kuma ya kafe ya ce aikata fatawa bakar gumi ana zuwa da ya ɗauko kasa ɗin aka saka kawai sai aka ji ai susa a bakar gume yake cewa ba tusa ba kaga garin kuskure ji da ya yi ko ya nemi ya haifar da wani babban kuskure a cikin fiƙihu wanda kuma da za a gaji wannan kuskure a matsayin wata matsala a cikin fiƙihu a bakar gumi duk wanda ya kanta za a ce a bakar gumi ya yi kuskure domin wannan magana ce ma'arufa min addini bid darura cewa tusa na kare alola sai a ce ga wani malami mujtahidi ya ce ba haka ba kaga consequence din yana da nauyi tabi'a din tana da nauyi inda fatawa ta tafi haka ta haka shi malam albani margayi Allah gafarta mishi so da dama an sha samun mutane su je wani gari ai ta rigima da su akan wasu maganganu su ce maganganun shi ne sai zama shi ba su fahimci abin da yake nufi bane sai waɗanda suka san shi sosai su fara tunanin anya kuwa irin wannan magana wani da muka sani ba aka yake ba da fatawa ba da an bugo waya ko an zo an yi tasabbuti sai a ji ba haka bane to wannan ka'ida tana da muhimmanci ga duk mai hakaito karatu ko fatawar wani malami kai ba karatu ko fatawa ba aya alqur'ani in za ka yi hujja da ita ka tabbatar ka fahimci saƙon bisa fassarar magabata waɗanda aka so kada ƙur'anin suna raye sahabbai ko waɗanda suka koya ma waɗannan fassarorin ma'ana tabi'ai kenan ko na kusa da su ma'ana waɗannan su sun gani ne ko kuma ɗalibansu ko ɗaliban ɗalibansu su ne alƙurun mafaddala in ba haka zai zama aya tana faɗan wani abu daban kai kuma kana ba da fatawa da wani abu daban Allah ya tsare mu sai malai ci gaba da cewa wa qad afsaha arbabu hadha alqawl bi anna ma akhadhahum qiyas alhirafati ala tijara masu wannan zancen sun fito qarara sun faɗi cewa sun yi ƙiyasin noma ne a kan kasuwanci fa inna zimmiya idan ta tajara fi ardi fi ghairi ardi fi ghairi ardihi domin kafirin amana in yi kasuwanci a wata ƙasar da ba ƙasar shi ba fa innahu yu'khadhu minhu dhi'fa ma yu'khadhu min al-muslimina za a karɓi ninkin abin da ake karɓa daga musulmai a wajen shi wa huwa nisful ushri za a anshi nisful ushri ne a gun musulmi shi kuma anshi ushri a gunsa fa kadhalika izastah stahdasa ardan ghayra ardihi haka idan yazo ya raya wata ƙasa da ba tashi ba li'annahu fi kilal mawdi'aini qad akhadha yaktasibu fi ghairi makanihi al-asli domin a wannan yanayin guda biyu yana samun wadata kenan da ƙaruwar arziki a ƙasar da ba tashi ba wa haqqul hirfi wa tijarati qarinani haƙƙin da zai bayar na noma ko na kasuwanci sa'o'in juna ne kama fi ƙaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa anfiqu min tayyiba anfiqu ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ku ciyar daga daɗaɗen abubuwan da kuka samu na kasuwanci ko mallakar dukiya da kuma abin da muka fitar muku daga cikin ƙasa kaga aya ta kawo duka biyun kenan abin da aka samu na dukiyar kasuwanci ko wani harkar juya kuɗi da wanda aka fitar daga ƙasa ta hanyar noma Allah ya ce duka a ciyar daga gare shi Ƙarƙashin haka aka yi wannan ƙiyasa wa ka kadhalika qala ahmad fi riwayat al-maimuni ukhadu min amwali ahli adh-dhimma idha tajaru fiha quwwimat zakatu ha minhum ne Ya ce za a dinga ɗiba daga dukiyar ahli Zimma idan sun yi kasuwanci za a tsaya a yi ƙiyasin dukiyar sa'an nan a faɗi zakata su ba da ninki biyu liƙauli umara radiyallahu anhu saboda umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yadda ya ce adifha alaihim a ninka musu jizyar faminan nasi man shabbaha zara'a ala zalika daga cikin malamai akwai waɗanda suka kwatanta wannan ainihin ciniki da za su yi samu dukiya aka kwatanta noma a kan shi ƙalal maimuni sai malam maimuni ya ce wallazi la shakka fihi min ƙauli abi abdullah ghairi marra Abin da babu saɓani babu shakka game da batun malam imamu ahmad da ya faɗa ba su ɗaya ba an na'ar da ahalin zimma allaci fi sulhi laisa fiya kharaj ƙasar kafiran amana waɗanda aka yi sulhu da su ana zaman lafiya da su babu haraji a cikinta wa inna ma yunzaru ila ma akhrajat za a duba abinda aka yi harvesting ne da ta fitar yu'khadhu minhu al-ushru marratayn sai a ɗauki ushiri sau biyu daga ciki da haka idan bai noma ba ba abin da zai biya in ya noma bai samu amfani ba ba abin da zai biya misali a ce da ya noma sai aka yi annoba duke ta cinye to ba abin da zai bayar qalal maimuni maimuni ya ci gaba da cewa qultu li abi abdullah fallazi yashtari ardal ushri ma alai wanda ya sai kasar da take ana bada zakata me akan shi qala ni yace annasu kulluhum yakhtalifuna fi hadha gabaki ɗayan malamai suna da sabani game da wannan minhum man la yara alayhi shay'an akwai malaman da suke ganin babu komai akan shi wa yushabbihuhu bi malihi laysa alayhi fihi zakatu suna kwatanta shi da dukiyar kafiri wadda babu zaka akan ta idza kana muqiman ma kana baina azhurina idan yana zaune a ƙasar mu matuƙar yana zaune din wa bi mashiyatihi da kuma abubuwan da suke dabbobinsa kenan fa ya kulu sai ce hadhihi amwalun wa laysa alayhi fiha masu wannan ra'ayin suka ce ai dukiyoyi ne kuma bayi da zakka a ciki dan kafiri baya zakka zakka rukuni ne na addinin musulunci kuma shi bai shiga musulunci ba hadhihi huququn liqaumin suka ce waɗannan haƙoƙi minhum man yaqulu wasu kuma suna cewa hadhihi huququn liqaumin waɗannan haƙoƙin wasu al'umma ne wala yakun shara'uhu al-ard yadhhabu bai huquqi ha'ula'i siyan ƙasar da yayi baya tafiyar da haƙƙin al'umma talakawa da ke ciki Walhassan ya ƙudu Alhassan al kuma yana cewa idza ishtaraha du'ifa alaihi in har ya sai kasan to a ninka mushi abin da yake bayarwa kafin lokacin abin da ake bayarwa a wurin kafin wannan lokaci Kultu ni ku ahmad dan hambali sai na ce ni maimuni sai na ce kaifa afu alaihi ya zaya a ninka kala sai ce li anna alaihi al-ushr saboda da ɗaya bisa goma ne akan shi fa yu'khadhu minhu al-khums sai a dauki ɗaya bisa biyar qultu sai na ce yadhhabu ila an yub'afa alaihi fa yu'khadhu minhu al-khums kana tafiya zuwa ga cewa ne Allah ga Mallan yana tafiya ne akan cewa a karba a ninka mushi faltafata ilayya faqala sai ya waigo ya ce da ni na'am kwarai kuwa yud'afu alaihi a ninka mishi wannan ainihin wato kuɗi kala wa na aba abdullahi anna malikan kana yara Allah yu'khadha minhum shay'un sai muka tattauna da imamu Ahmad akan cewa Imam Malik yana ganin kar a karbi komai daga gun kafiri akan gonarsa da ya siya ƙasar musulmai wa kana yahulu bainahum wa bainash shira'i li shay'in minha imamu malik kuma amma yana sa ƙa'ida ta a hana su siya tun farko kar a bari su siya wa hadhihi riwayatu ikhtiyar al-khallal wannan riwaya kuma ita ce zaɓin al-imam abubakar al-khallal wa hiya mas'alatun kabira ibn taymiya yace mas'ala ce mai girma game da tattaunawa akan halasci ko rashin halasci na mallaka ƙasa da kafiri zai mallaka fegi ko gona ƙasar musulmai da kuma in ya mallaka mai za a karba ko ba za a karba ba yace mas'ala ce mai girma laisa hadha mawdi'u istiqsa'iha ba anan za a tattake magana a kanta ba sai kuma majmu'ul fatawa mujalladi na biyar ibn timiya yayi wannan magana doguwar magana ya tattake magana a kanta ina fata mun gane wannan kusan abin da ya faɗa nan khulasa ne na abin da ya tattauna a can game da ka'idojin wallahu ta'ala sai ya ce wal fuqahu aidan mukhtalifuna fi hadhihi mas'ala kama zakarahu abu abdullah babu shakka malaman fiqh sun yi sabani akan wannan mas'ala kamar yadda al Ahmad ya ambata fa mimman naqala nuqila anhu tad'if al-ushr daga cikin waɗanda aka kawo fatawarsu aka cirato to maganarsu akan cewa suna ba da fatawa akan anninka ushirin akwai Umar bin Abdul Aziz wal Hassan albasari. akwai khalifan musulunci Umar dan Abdul Aziz da al-Imam al-Hasan Allah ya gafarta musu gaba su wa gairuhu da wasunsu min ahli basara wani wanda ba imamul Hassan ba daga mutanen Basara. wa ba'duhum yarwihi an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wasu na cirato wannan magana daga Umar ɗan Khattab Allah ya kara masa yadda wa huwa qawlu Abi Yusufa kuma wannan ma ita ce fatawan Abu Yusuf al-Qadi wa minhum man qala wasu malaman kuma suka ce bal yi al-ushru ala ma kana za a karɓi ushri kamar yadda yake da kal qawli alladhi zakarahu ba'du ashabina kamar yadda take a cikin maganar wasu hanabila din wayarwa hadha an sauri wa muhammad ibn al-hasan ana ruwaito wannan daga al-imam sufyan as-sauri da kuma malam muhammad ibn al-hasan ash-shaybani wa hukiya an sauri la shay'a alayhi har ila yau daga sufyan as-sauri Allah ya gafarta mishi wata riwaya ta ce babu komai akan shi kan riwayati al-ukhra an ahmada irin ɗayan riwayar da aka samu daga Ahmad ɗan hambali Allah ya gafarta musu gaba daya wayurwa hadha an malikin aidan akwai irin wannan riwaya ma daga Imam Malik wa an malikin har ila daga Maliku annahu yu'maru bi bai'iha za a tirsasa wa kafiri ya siyar da gona hukiya zalika an al Hassan ibn Salih kuma har ila an hakaito wannan daga al-Imam Hasan ibn Salih al-Hamdani kenan wa sharik da sharik ibn Abdullahi al-Qadi wa huwa qawl ash-Shafi'i kuma irin wannan ita ce magana imamu shafi cewa idan aka gane ga kafiri ya mallaki gona a ƙasar musulmi a tirsa samun shi ya siyar mu musulmi wa qala abu saurin shi kuma al abu saurin shine al imamu ibrahim ibn Khalidin, al bagdadi kenan abu saurin babban malami a cikin mazhabin imamu shafi'i yace yujbaru ala bai'iha za a tsaya tsayin daka sai ya sai da ita dole wa ƙiyasu ƙauli man da al-ushra wato ƙiyasun magana waɗanda suke ninka ushirin annal musta'mina law zara'a fi daril islami lakana al alaihi khumsayn cewa wanda aka amintar da shi ya zauna a ƙasar musulmi kafin idan ya ainihin yi noma a ƙasar musulmai wajibi a kan shi humusi guda biyu da'ifa ma da ifa ma yi ukhadu min dhimmi ninkin abinda ake karba daga dhimmi kama annahu idan tajara fi al islam yi minhu al-ushr kamar yadda idan ya ainihin wato yin kasuwanci a ƙasar musulmai za a anshi ushiri da gare shi da ifa ma yi ukhadu min dhimmi ninkin abinda ake karba daga kafirin amana faqad zahara anna ala ihdar riwayataini wa qawli ta'ifa min ahlil ilmi namna'uhum min an yastaulu ala iqarin fi daril islami lil muslimina fi haqqun min al masakin wal mazari yace idan ya zama wanda ke cikin aminci a ƙasar musulmi aka ce idan yayi noma zai ba da humusi guda biyu in yayi kasuwanci zai ba da humusi guda biyu zai ba da ainihin wato ninkin abin da aka saba karɓa to wannan yana nuna mana a bisa ɗaya daga cikin riwayoyin guda biyu a bisa kuma maganganun wasu malamai cewa mu hana su annanam na'uhum mu 'yan mazabin imamu ahmad muna hana su an saulu ala iqari su iya mallakan wani property wata dukiya da take landed property ƙasa ko gona ko fegi fi darul islam a cikin ƙasan musulmai lil na fi haqqun inda musulmai ke da haƙƙi minal masakini haƙƙin gidajen zama wal mazare da gona da gonaki kama namna'uhum an hudu sun fi darul islami kama yadda muke hana su su fara aikata a ƙasan musulmai bina'an su aikata wani gini su gina wani gini li ibadati don yin bautarsu min kanisatin kamar su yi coci au bai'atin ko wurin sujuda au sauma'atin ko sauma'a shine chapel wurin da suke uh, tahajjudin su ko suke itikafin su inda suke zama dai suna ibadojin su li'anna aqada zimma domin kulla alƙawarin yarjejeniya a ba su amana zama a ƙasar musulmi iktada iqraruhum ala ma kanu alai ya hukunta a basu su ci gaba da irin kafircin da suke min gairi ta'addin minhum ba tare da sun wuce makaɗi da rawa ba ila listila'i wajen mallake wani abu fi ma sabata lil muslimina fi haqqun min aqarin aw raqiq wajen mallake wani abu da haƙƙin musulmai ne na filaye ko gonaki ko gidaje ko kuma bayi ma'ana an ce su zauna a ƙasar musulmi su ba da jizya an yi yarjejeniya da su wannan yarjejeniya ta hukunta a basu su yi iya ibadarsu a iya inda suka mallaka amma bata yadda a basu dama su ci gaba da istila'i ci gaba da kama wuri da zaunawa ci gaba da mallake wurare da ƙara faɗin hauzin abin da suka mallaka ba bai halasta abin su haka ba li'anna haza wa haza li'anna maqsudad da'awa wannan yana faruwa ne saboda asalin manufar da'awar an ta kuna kalimatallahi hiya al-ulya ya zama kalma Allah ta zama ita ce a sama to kaga ba za a ba dama waɗanda suke da kalmar kafirci su dinga ƙara faɗin farfajiyar mallakarsu da ƙarfin tattalin arzikinsu ba da ƙarfin ikonsu ga ƙasashen musulmai ba don an yi haka to ya saba wa asalin mabda'i na cewa so ake kalmar Allah ta zama a sama ina fata mun gane wannan wa inna ma uqirru bil jizyati lid darurati ana tabbatar da su ne akan su ci gaba da rayuwa akan kafircin su amma su ba da jizya saboda wata larura ta bujuro shine kama wannan muka faɗa tun farko don an kore su gaba da ƙarshen musulman sa ido zuwa gefe su yi wa musulmi sabon shiri amma in suna cikin garin musulmai ana sa ido a kawo da suke duk abin da suke shiryawa za a iya sani tun kafin ya girma sannan kuma ana sa ran su ɗin su ga ayyukan da musulmai suke na ibada da mu'amaloli masu kyau sai wannan ya sa su ga kyan musulunci sai su musulunta dama kuma manufa kenan sannan kuma abin da za a karɓa daga gare su zai ƙara wa gwamnatin musulunci ƙarfin tattalin arziki waɗannan su ne abubuwa daga cikin abin da ya sa malamai suka ce dalilin da ya sa ake barin kafiri zana ƙasar musulmai ya yi kafircin shi ya biya jizya wal hukumul muqayyad bid darura muqaddarun bi qadariha duk wani hukunci wannan ma ƙa'ida ce ta usuli ita ma duk wani hukunci da aka ƙayyade shi da wata larura to ana ba da wato hukunci ne gwargwadon alkadarin larura da abin da aka ce ka yi shi ne na larura to za a halasta maka gwargwadon abin da zai ishe ka laruran ne alal misali da aka ce ya halasta mutum ya ci mushe in ya shiga ittirari ko aka ce abin da ya halasta ya ci shine wanda zai ci yanzu ya tara yunwa shi da wanda zai guziri a gaba ba zai ce to bari kuma ya ɗiba ya siyar ba tunda yana ganin aidin da ya halasta gare shi in ya je gaba ya samu abinci lafiyayye to wannan mushen sai dai ya zubar ba zai ce to tunda na ɗibo ne ɗazu a matsayin ya halasta gare ni tunda ya halasta na mallaka to ya halasta na siyar kenan sai ce kawai bari ya sayar a'a ana kaddara larura ne da gwargwadon abin da larurar za ta bukata kadai ina ba ta mun gane wannan jama'a na'am Eh. Hmm. nan kana maganin graceland kenan kafirai suna ta siyan filaye har sun kewa musulmai a wajen to kaga shine asali bai kamata a bari su siya ba in ba dai an ware dama cewa nan anguwar kafirai ne. wato matsalar abubuwan da ba sa iya zama implementable a nan saboda najeriya ba ƙasa ce take yake doka allah dokokin ƙasa wanda suka shafi mallaka filaye da sauransu abinda suka ce kowa na iya mallaka to annan kai za ka ba kanka fatawa matsayinka nan musulmi cewa tun da dai yanzu arna sun kewaye duka arna ne to ya fi sauƙin mafsada ka siya masa hukuma inda musulmai suke saboda in muka kalli mafsada cewa idan yayanka suka taso a wurin ko da kai ka tsira da imanin ka baka da tabbacin zuriyar ka su tsira sannan kuma wannan masala ita ce abin da sa tun asali aka ce ka a siyan musu mun karanta ɗazu ɗazu nan cewa saboda ɓarnar da za su kawo ta ninninka maslaha abin da za a samu an siyan musu to amma a yanzu nan maslaha ta juye gara ka siyan musu ka koma cikin 'yan uwanka musulmai akan ka ci gaba da zama a wajen rayuwarka ta zama tana cikin haɗari da kai da iyalanka da zuriyarka haɗarin imaninku da ma haɗarin jininku ran da dirigima ta tashi eh yanda suka dinga wa mutane a nan nan Kaduna gashi nan gwanin gora shekarun baya mutum ya taho daga Lagos ko daga Abba ko daga Neja bai san hawa ko sauka ba kana shigowa garin kawai su kama ka su yanka ka su kona mota sun yi wannan kowa ya gani haka ta can kaciya hanya ce kawai ta bi da kai amma da zaran wani rikici ya tashi kafirai sai su fito su tara hanya duk wanda suka gani da sufan musulmi sai su kashe shi kaga eh, wanda zai wuce ya shiga cikin hadari ina kuma ga wanda yake cikin ƙwarya anguwa ma'ana mai wucewa gwanin gora ya samu kashi a cikin wannan hadarin ina kuma ga wanda ya gida a gwanin gora ko kabalan doki yake ce mata ko kabalan kwastin shine na arna ko akwai dai wata kabala a cikin kabalolin nan ta arna kwastin ce ko kabala west yawa kabala west kaga da can ah, hairuwa sabon tasha hayin gada kai go sabon tasha da telebishon to a irin nan ma haka yanzu wannan graceland din graceland ya lama an arna da can ah, hayin dan malam da emanto duk ga su nan an bari arna sun ta siya sun yi makarantu sun yi coci duka sun cika waje wannan duka ya daga cikin fasadi kuma mukalla a aikace jama'a matasan da suke tasowa wannan nan za ga ɗabi'arsu da aƙaliyarsu da irin world view yadda suke kallon rayuwar duniya da addini ta bambanta da ta matasan da ke tudun wada da zariya da makamantar waɗannan nan ku kalla da kyau duk mutum da ya suwa irin wannan nan ɗan musulmi sai ga na farko na bai kyama arna tun farko arna su ne abokan shi da ya fito su yake gani bai kyama kiristanci bai kyama kirsimeti bai san hurumin tsaraici hurumin rufin jiki ba bai san cutarwa tsaraici ba bai san haramcin wato hulɗa da amincewa da arna da ba su amana ba bai san wannan ba haka wajen makarantu kalla da kyau waɗannan shugabannin na yanzu zaka ji suna cewa su ba su yadda mutane su dinga yin makaranta ta su kawai ta irinsu ba wani gwamna a nan jihar kaduna ta baraka musulmi ne uwa da uba wai bai yadda irin wannan makarantun irin namu albani science academy Umrabs, wace ce saddauna sauransu makarantun musulmai zalla bai yadda ba wai dole duk wanda zai makaranta private ya dinga ba da dama admitting mutane daga addinai daban-daban wai don a dinga fahimtar juna me yasa yake faɗa wannan saboda irin makarantar da ya irin wannan ce hala makarantar coci yi ta St kaza ko St kaza ko St kaza hala yi karatu a ƙasar waje ko ta jami'a ta arna a aji tare da arna malamai arna ɗalibai arna ka yana ganin zama da arna is normal babu matsala tumuku yadda 'ya'yanmu da ba su saba ganin arnan nan ba a ce kuma mu ɗebo arna mu kawo cikin makarantunmu idan arne da ya zo da sunan yana so ya ji shari'a to za a ɗauke shi wa in ahadu min mushrikin tazaraka fa yi su suma a kalamallah amma da sunan a ba arna dama su shigo kuma a yi musu arnanci ko abin da ake nufi ganin sun zo Allah ya raba mu da ganin irin wannan bala'i a ce yanzu kamar albani science sai mun ɗauki malamin CRS haka suke nufi ba saboda muna da ɗalibai arna mu ko musulmai in za a assembly sai an ba su dama sun yi addu'a arna ranar kirsimeti a ba su wutan arna ha ba wannan kwaba ba ta taɓa yiwa ba insha Allah ba su taɓa yiwa wannan insha Allah tun da dai gano gwamnati nan shi ne na kowa ko kuma wanda ya ga shi bai san addini ba baya san addini ya gara ma zai haka tun da an ce Najeriya ƙasa yanci ce zai haka mu kuma namu yancin shi ne a bamu mai irin wanda muke so almuhim mutumin da ke da anguwa yake zaune a cikin anguwa irin wannan graceland can samaru hayin dogo nan ma akwai su coci-coci da arnaku suna nan za ka ga alade na yawo a gari to duk irin nan sai ka sai da gidan ka dawo cikin musulmai kawai ya fi ya fi zaman lafiya tsakani da Allah ba ƙaramin alkaba'i ba ne irin shi ne sai ka ga haka wani ya faru da shi wani eh, wani babban mutum a nan samar irin haka ya shi kawai irin wannan zaman ne kawai ta ce wani arni take su kawai ita wani arni kawai take su aka buga aka da ta ce wallahi shi take su karshe dai tsine mata albarka kawai kuma ta ba'ar nan ko ina ma suka shiga uku malama ta ba mu labarin wani babban mutum a Najeriya nan da ƴar shi ta je irin wannan yanayin ta karatu a ƙasar waje ta ƙiyin aure da aka matsa mata cewa ta aure ta ɗauko wani kafiri daga ko akwai ibam ne wasu yi tare da shi a Ingila ko ta zo da shi ƙasar nan fa ƙasar musulmi ƙasar mujaddidi sakkwato ƙasar sakkwato ta kawo baban ta ce baban kuma wani tsohon babban dakari ne a Najeriya nan ta kawo mai ta ce kawai ga wani take so ta aura sai ya gato wata wacce ta fi mishi sauki a halahu mamurun gara ta zaman gaurantakan ya fi mai sauki kan ya bata ta auri wannan yana ji yana gani sai aka dinga bata don Allah ke Haƙuri haƙuri aka ta bata haka ma ba mu labari ta ce to ai kuma tun da aka ce ta yi aure to ita kuma wannan ta gani shine mijinta din mai kawo wannan dama da aka ba mutane suka cakuɗe 'ya'yansu da na arna Allah shi kyauta duk wannan muna samun kama wannan ta taɓar ne saboda ƙasar ba ta yi tirafi da musulunci a matsayin addini wanda za a ba musulmai dama su gudanar da addinin su yadda yake a garuruwansu na musulmai abin takaici da zalunci in ka je kudu duk da an ce kasan istakula za ga arna kuma suna enforcing arnancinsu a kan mutanenmu da ke a kudu to da ke zuwa kudu ya san wannan yanzu aka ce rana wani biki ne nasu na wani arantaka ko kirsimeti kai musulmi ba kai saka buɗe shagon ka da ke angosu ba ba kai saba akwai da suke haka a kudu amma munan za ga muna zuwa sallar idi ga sunan anan fijar kowane shage da gajeren wando da singileti ya buɗe shagon shi ba kara shagunan kuma duk musulmai ke ba su haya ba ranar idi ma ba sun fito wai sun fito kasuwanci Allah shi kyauta ولهذا لم يثبت an واحد من salafi lahum حق shufa'atin alal musulmin. da haka ba a samu daga wani daga cikin musulmi malaman magabata ya ba wa arne haƙƙin shufa'a akan musulmi ba Shufa'a dai da aka sani ta fiƙihu cewa idan kana da mallakan wuri da kuka yi tarayya akan gaɓa ko iyaka ko katanga ko gado don za ka siyar abokin wannan tarayya yana da haƙƙin sai in baya su sannan a sayo ne haka ne shufu'a a fiƙi aiko to wannan haƙƙin in ya zama bisa tsautsayi yanzu wanda kuke da wannan kusancin da shi kafiri ne ko to bayi da wannan haƙƙin wa akhara zalika bi zalika Ahmadu rahimahullahu wa ghayruhu imamu ahmad da shi da waninsa sun yi riko da wannan fatawa li'anna shaqasa allazi yamlikuhu muslim domin ashaqas shine abin da muke cewa da Hausa pegi plot wani dan piece of land haka plot wanda musulmi ya mallaka idza aujabna fihi shufa'atan lizimmi idan muka ce a ba zimmi shufa'a kan shi kunna qad aujabna alal muslimi an yanqula al mulka fi iqarihi ila zimmiyin bi tariqil qahril muslim zai zama kenan mun tirsasa wa musulmi ya dauke mallakar dukiyarsa ta fili ya baiwa kafiri ta hanyar cewa dole sai ya haka wa hadha khilaful usuli wannan ku ya saba kaidojin addini wali hadha nasu ahmadu ala anna al ba'i'a lishaqas idza kana musliman wa sharikuhu zimmi dan haka imamu ahmad ya faɗa ƙararar cewa wanda zai sai da feginsa fulotinsa idan ya zama makwabcinsa kafirin amana ne lam ya lahu shufa'a bata wajaba gare shi ya bashi ainihin zaɓi na siya ba li'anna shufa'ata fil asli innama hiya min huquqi adi ne alal akhari domin shufa'a tana daga cikin haƙoƙin mutane ne da ke tarayya ɗayansa akan ɗaya bi manzilatil huquqil lati yajibu alal muslimi lil muslimi kaman sauran haƙoƙin da suke kan musulmi dangane da dan uwan shi musulmi ka ijabatu da'awa kamar idan musulmi ya kira ka ko ya gayyace ka wani harka da ta shari'a dole ka je yana kiran ka musulmi aika yana neman ka wajibi ne ka je idan musulmi ya gayyace ka yin wani abu wanda bai saba wa shari'a ba wajibi ne ka amsa mishi wa iyartul maridi da ainihin gaida mara lafiya musulmi wajibi ne ka je gaida musulmi bai da lafiya wa man wa ihi an yabi'a ala bai'ihi kamar yadda aka hana kuma musulmi wajibi ne musulmi ya hannu daga shiga cinikin da wani musulmi ya riga ya fara wa ya khutuba ala khutbatihi wajibi ne musulmi ya hannu daga shiga neman auren da wani musulmi ya riga ya sa kafa ya fara duk waɗannan sa daga cikin haƙoƙin musulmi akan musulmi ko to haka waccan shufu'a ma haƙƙin musulmi ce akan musulmi ba haƙƙin kafiri ne akan musulmi ba wato kafiri kenan zaka iya kin zuwa ka gaishe shi zai iya kiranka ka ki amsa mishi zaka iya ainihin shiga cinikin shi duk da yake akwai maganganu akan wannan to haka ba za ka ƙi siyan mashi da shufa'aka wa كله kulluhu inda ahmada احمد bil بالمسلمين duka waɗannan agun imamu ahmad sun keɓanci musulmai ne wa fil bai'i wal khitbati khilafun bainal fuqaha a ji magana amma dangane da ciniki da shiga neman aure to akwai saɓani a game da ainihin wato tsakanin malaman fiqh idan kafiri ya shiga neman wani aure kafiri zummi musulmi zai iya shiga ma'ana kitabiyya ce ana ganin za ta iya musulunta idan an aure ta ana mata fatan alkhairi ta daga cikin mu'allafatu qulubuhum ko makamanta haka sai aga wani kafiri dan uwanta na neman ta za yi sa wani musulmi ya neme ta domin ya ceto ta ya ceto ta kenan za a ce ko ma'ana ya tsamo ta <laughs> ina fata mun fahimci wannan idan aka auna masalih din haka in kafiri ya shiga wani ciniki aka ga a cikin cinikin da zai yi akwai mafsada ga musulmai ana iya shiga musulmi ya shiga kafiri ne ya zo za a tsara mishi da wasu kaya waɗanda in ya siya musulmai ne za su siya a hannun shi kuma zai musu tsada ko babu laifi wani musulmi ya zagaya ya mai kafa bayan shi ya siya kayan ina fata mun gane wannan dan shi ya siya wa da musulmi da sauki to haka kuma inda har za a ji an fara cinikin wani wuri da shi kamar yadda ake magana akan filayen nan da gidaje da sauransu sai aka ji ga wani musulmi mai raunin imani yana nema ya sayar da kafuri gidan shi sai a sa wani musulmi mai karfin tattali ya je ya ƙara mai kuɗi ya siye duk wannan shi sa ya ce akwai saɓani dangane da matsala ta kasuwanci da ainihin khutba khidba amin wa amma istijaruhu al-arda al-mawqufa ala al-kanisa amma kafiri ya ba da hayan wata ƙasa wani gona wadda aka yi waƙafinta ga coci wa shira'uhu ma yuba'u lil kanisa da siyan abin da ake siyarwa don coci faqad atlaka ahmadu man'a annahu la yasta'jiruha wa la yu'inuhum ala ma hum fi imamu ahmad mun karanta a baya faɗa ƙarar cewa kada a anshi jangalin wannan wuri daga gurin kafirai wanda za su sa kuɗin a coci kar kuma a taimaka masa akan duk wani abu da ya shafi ibadarsa a coci wa a tsalaka hul amidi wa haka hakanan amidi shi ma ya saki wannan magana shi da waninsa wa mislu hadha mashturiya min al-mali al-mawquf lil-kanisa aw musa lahabi hakanan abinda aka siya na dukiya wanda aka yi wakafin shiga coci ko aka yi wasicin shiga coci aw ba'a ko kuma aka siyar da alatin kayayyakin aiki kamar kayan kiɗa ko kayan sauti yabnuna biha kanisatan wani hawa zalika wanda za su gina coci kamar ka sai musu ainihin ka sai bulo ka sai kayan su don su je su sai bulo ko su sai siminti ko tiles ko kayan rufi ko su biya kuɗin yan eh, kwadago duk wannan ya ce walman uhuna ashadu tsananin hannun ma ya fi yawa nan li'anna nafsa hadha al-mal alladhi yabdhiluhu yusrafu fil saboda wannan kudin da zaka mika musu za a je a ciyar da kudin ne wajen saban Allah fa huwa ka ila asiri liman yatakhidhu khamran wannan daya suke da siyar da tsimi ga wanda zai mai da shi giya bi khilafi nafsil sukuna sabanin wurin zama fa inna laysat muharrama asali wurin zama gida da za su zauna a ciki da za a ba su haya asali ba haramun bane walakinnahum ya'suna fil manzil sai dai ana kyama ne don tsoron kada su yi sabo a gidan wa qad yushbihu ma ba a humul Hubza khubza wasu ya ba. wannan yayi kama da idan ka siyan musu da biredi da nama da tufa fa innahum domin su kafiran kad bi zalika alal kufuri sai amfani da wannan biredi da nama da wannan tufa wajen kafurci. wa in kana al iskanu fawqa zalika duk da yake wurin zama ya ɗara. abinci da nama da sutura wajen yiwuwar ai kafirci game da shi ya annan nafsal akali wa shurbi laysa bi muharram domin asalin ka siyan musu da abinci da na sha ba haramun bane wa nafsil manfa'al ma'qud alaiha fil ijara wa huwa labasu kar yakunu muharrama amma ainihin wato asalin amfanin da ake kullawa wajen ainihin wato ijarar da kai musu na gida shine zaman da zasu yi a gidan zaman su a gidan to yana iya zama haramun ala tara annar rajula la yunha an yatasaddaqa ala al-kuffari wal fusaqi fil jumla kai baka saga cewa mutum ba a hana shi ya baiwa kafirai da fasikai sadaka ba fil jumla a dunkule wa yunha an yuqida fi manzilihi man yakfuru aw yafsuku amma an haramta ka zaunar da mutum a gidanka kafiri ko fasiki amma zaka iya bashi sadaka ko ainihin kafiri ko fasiki ake bashi sadaka domin sadakar da ka bashi aslan ba dole ne ya amfani ta wajen fasikanci ba ko kafirci ba amma in ya zauna a gidanka wajibi ne wato zai samu yanayin da zai wa kanshi shirya wa kanshi irin wannan hanya ta yin fasikanci ko kafirci a gidanka وقد تقدم تصريح ابن القاسم أن هذا الشراء لا يحل آه ya gabata ibn qasim ya faɗa ƙararar cewa irin wannan siyarwan irin wannan sai da sayarwa bata halasta ba wa talaqa shafi'i man'a min mu'awanatihim ala bina'il kanisa imamu shafi'i kuma ya faɗi ƙarara haramcin wato ka taya su wani aiki na gina coci wa nahwi zalika kuma kamancin wannan fa qala fi kitabil jizyati min al ummi ya faɗa a cikin littafin al um cikin abwab na jizya yace walau ausa ya'ani dhimmi bi thulusi malihi idan zimmiyi yayi wasiya da ɗaya bisa ukun dukiyarsa aw shay'in minhu ko wani bangare na dukiyarsa yubna bihi kanisa a gina coci da salawatin nasara dan ibadojin kafirai nasara kiristoci aw yusta'jaru bihi khadama lil kanisa ko a dinga amfani da dukiya ana biyan kuɗin ƴan kwadago kamar masu gadi ko ma'aikata ko masu sharan coci aw tu'ammar bihi kanisa ko a dinga raya cocin ana mata fenti ana gyara ginin ta da sauransu aw yustasbahu bihi fiha ko a dinga ainihin mata kwalliya da fitilu da sauransu aw yushtara bihi ardal ko a sai wani fegi ko wata ƙasa fa yakunu sadaqatan alal kanisa ya zama wannan ƙasa ta zama sadaka ga wannan coci aw tu'ammar bihi ko a raya cocin da wannan ƙasan aw ma fi hadhal ma'ana ko duk wani abu da ya kama da wannan imamu Shafi yace kanatil wasiyatu batila wannan wasiya batacciya ce walau ausa an yubna kanisatan yanziluha marut tariq amma idan yayi wasiya cewa a gina coci wadda ba za a dinga ibada ne kullum a cikinta ba za a batta ne dan masu wucewa hanya su dinga sauka suna yada zango aw waqafaha ala qaumin yaskununaha ko kuma ya wakafi ga wasu mutane su dinga sauka a wannan ginin suna kwana jabatul wasiya nan ya halasta walaysa fi bunyanil kanisati ma'asiya asali ba gina cocin ne laifi ba illa an tutta kaza li musallan nasara sai an amma ta wurin ibada wurin sabis din coci za a dinga yin mass sabis din mako allazina ijtima'uhum fiha ala shirki wanda taruwansu a cikin shirka ne za a yi kwaya za a yi wane ne za a yi saturday sabis, za a yi sunday kaza da sauransu duk waɗanda abubuwan kafirci ana faɗan cewa Allah uku ne qala shafi ya ce wa akrahu lil muslimi an yi amala banna'an ina kyamatar musulmi ya zama shine magini au najjaran ko kafinta au gairi zalika ko wani mai aiki plumber ko electrician ko architect ko wane ne fi kana isi a cocinsu allati li salati cocinan da suke yin bautar su kada musulmi ya ji a dauke shi aiki a coci mai gadi ko direba ko cook ko security ko kafinta ko su baka kwangilan supply ko su baka ainihin aiki ka je ka siyo musu bible bible a ƙasar waje ka kawo musu duk musulmai ba suna yin wannan jama'a duk musulmai suna yin wannan na rantse da Allah wannan duka babu kyau duk me yake kawo wannan tsabaragen jahilci da mutane suke da shi game da addinin musulunci da rashin sanin inda ƙa'idojin musulunci suka sa gaba da kuma tsabaragen san duniya Dan ya kamata in za ka yi wannan kasuwancin sai ka je ka samu malamin da yake na Allah ne sai ka tambaye shi me yi hukuncin kasuwancin ba wai kawai ka je ka yi gaban kanka ba na? ta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum